وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci na Usman bin Affan radiyallahu an a cikin wannan anguwa ta GRA don karanta littafi mai suna tanbihat ala ahkamin takhtassu bil mu'minat ta'alif na fadilatu Sheikh ad sale ibn fauzan al-fauzan hafidahullahu ta'ala a wannan ganawa a cikin darasi tare da iyaye mata muna masu roƙon Allah ya sanya abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba idan zan tuna daidai yau muna biyu ga watan ko kuma za mu tashi akan darasi na biyu a cikin wannan littafi mai albarka sati da ya gabata mun yi darasi na farko a yau za mu tashi akan darasi na biyu muna cikin wata na da shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas hijira ta fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam da garin makka zuwa madina muna masu farawa da mika kokon bara zuwa ga mahalicinmu allah ya samu wanye lafiya allah ya samu cikin jama'ar da ake karɓar ibadunsu ake kuma yafe musu kurakuransu za mu tashi akan alfasulul awwal fasali na farko insha Allah sati da ya gabata mun karanta muqaddima a cikin littafin tanbihat ala ahkamin takhtasu bil mu'minat na fadilatu shaykh ad-daktur salih bin fawzan al-fawzan hafizahullahu ta'ala malam yace al-fasl al-awwal fasali na farko ahkamun amma hukunce hukunce da suke gamammu wato general hukunce hukunce wanda ba sun fuskanci bangare kwaya ɗaya bane ne akwai hukunce-hukuncen da ya kawo wanda suna keɓantuwa da wasu matsaloli wani hukuncin ya keɓanta da sallah wani hukuncin da azumi wani hukuncin ya keɓanta da haiba wani istihaba wani nifasi wani ya keɓanta da aikin haji to a kam amma ne hukunce-hukunce da sun game komai da komai daga farko zuwa ƙarshe ba tare da an keɓantar da su da wata matsala ƙwaya ɗaya daga cikin matsalolin addini ba. yace na farko makanatul mar'ati qabla al-islami matsayin mace gabanin musulunci idan mutum yana so ya appreciating yadda musulunci ya ɗaukaka mace ya kambama mace ya girmama mace to iya da kyau yayi abin da Hausawa ke cewa waiwaye a don tafiya ya waiwaya ya gani da irinsa ko ya karanta ta bangaren waiwayawa ya duba matsayin da mata ke da shi a duniya gabanin addinin musulunci ya zo yadda suke halin kakanuka yi ake walakantar da su ake takura musu ake cutar da su ake kaskantar da su ake ƙoƙarin nuna cewa su ba ma mutane ba ne. wannan ya faru a jahiliya ya kuma faru a cikin civilizations da yawa na duniya irin roman civilization egyptian civilization canadian civilization american civilization a dukka cikin waɗannan civilizations ba su ba wa mace matsayi rabin matsayin da addinin musulunci ya bata ba da haka mala ya ce wa yuradu bima qabla al-islam asrul jahiliya abin da ake nufi da cewa gabanin musulunci matsayin mace gabanin musulunci shine asrul jahiliya a zamanin jahiliya shine zamanin ignorance and barbarism wato lokacin jahilci da kuma kama karya da kuma walakantar da wanda yake bayi da galihu a duniyance التي كان يعيشها al-arab bi rayuwar jahiliya da larabawa ke yi da wata siffa keɓantacciya me dalili saboda hatta a jahiliya larabawa suna da keɓantacciyar siffa da suke rayuwa a cikinta ta bangare na babu abin da ake girmamawa a duniya sai literature iya magana iya rubuta magana da kuma adab iya waƙe duk wanda ya iya waƙa shi kasuwarsa ke kaiwa wanda bai iya waka ba ya shiga uku lokaci ne da haka kawai mutum zai shirya waka sai ya samu wani wanda bai masa laifi ba sai ce ko ka biya ni kuɗi ko na je kasuwa na karanta wakan nan a kanka idan ya je maka ƙarya ko ya miki ƙarya ya miki kazafi ya miki sharri in kika yi wasa daga kanki zuwa ƴaƴanki zuwa jikokinku ba mai auren ku a tarihi haka kawai saboda an iya waka waka kuma ba ta Allah ba ta tsabar iya batanci da shedanci sauraka da wata irin rayuwa da laraba suka yi kenan kawai ba abin da ake cewa ga mutum sai ya zauna ya yi kaman baiti dubu babu abin da yake yaba sai matarsa wani zai baiti ɗari ba abin da yake yaba sai bulogarin miya kawai bulogarin da ake kaɗa miya da shi wannan kawai yake yabo a kai mu duba irin waƙen imru'ul kais kifa na biki min zikira habib wa manzili bi sukitin liwa bainar dukhuli wa haimali waƙen da ya gaba nan aiko annabin tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk waɗannan su kawai abin da ake alfahari da su a lokacin kawai mutum wanda ya iya waka kasuwa ta kai masa wanda bai iya ba ya shiga uku in kai wani laifi haka kawai da gangan ya je maka waka ya maka sharri babu wata doka da za ta ce an kwato haƙƙin mai haƙƙi an bashi mafhum tayyib wa ya'ishuha ahlul ardi bi sifatin amma kuma mutanen duniya gaba daya a jahiliya suna rayuwa da wata siffa da take amma ga mammiya bi ma'ana sun yi tarayya gaba ɗaya akan jahiliya suke rayuwa laraba kuma sun keɓanta da ta rayuwa da sauran wurare ba sa rayuwa irin wannan haithu kana nasu fi fatratin min rusul a lokacin da mutane suka kasance fi fatratin min rusul lokacin manzanci ya yanke annabi isa alayhi salam ya tafi sannan kuma annabin ƙarshen zamani muhammad bin abdullah sallallahu alaihi wa sallam bai zo ba to shine fi fatratin minar rusul sannan kuma wa durusin minas subul darussa na hanyoyi na rayuwa darussa na hanyoyi na rayuwa hanyoyin tsira da aka bayyana dukkaninsu babu babu annabta babu kuma wani sako na sama wanda yake ingantacce da ɗan adam zai kama ya bi shi ya tsira wannan ma ya yanke wani ko kuma da ce to ina attaura ina injila suna nan amma daman abin da qur'ani ya gaya mana an riga an canja su mutanen da suke bin attaura sun bata littafin masu bin injila sun bata littafin don haka akwai kutubu samawiya da aka saukar amma an riga an bata su suna canja sakon da ke cikin don ya dace da san ransu shi yasa Allah ya ce mauna ayyuminu lakum wa kad kana fariqun minhum yasma'una kalama ثم يحرفونه من بعد ما أكلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تأكلون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله أهدا فلن يخلف الله أهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون mu duba irin yadda Allah ya bayyana abin da ke faruwa ya ce bone ya tabbata ga wanda suke rubuta littafi da hannunsu sai su ce wannan daga wurin Allah ne alhali ba daga wurin Allah bane Allah ya ce bone ya tabbata gare cikin abin da suke rubutawa bone ya tabbata gare cikin abin da suke aikatawa suka ce wuta ba ta shafe su ba sai dan kaɗan sai Allah ya ce sun rike wani alkawari ne akwai wani yarjejeniya ne akwai wani agreement ne tsakanin su da Allah na cewa ba za a kona su ba me dalilin sun canja sakon injila to a wannan zamani na jahiliya annabi Isa alayhi salam ya wuce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma bai zo ba to shine fi fatratin min rasul wa durusun min subul hanyoyin tsira gaba daya da za su kai mutum zuwa ga tsira sun riga sun yanke a wannan zamani din wa qad nazara Allahu ilaihim kama jaa fil sai Allah ya kalli mutanen duniya gaba ɗaya kamar yadda ya zo a cikin hadisi famakatahum arabahum wa ajamahum sai Allah ki ɗaya ya ainihin kaman asali a karo na farko sai fara kaman halakar da su bi ma'ana ya fara sa su a halin kakane kayi daga baya kuma da ikon Allah sai Allah ya kawo musu shiriya a lokacin da ake jahiliya gaba ɗaya kamar wata rayuwa ce da Allah ya musu na punishment da azaba shine larabawansu wa ajamahum da wanda suke ajami wato ajami dukkan wanda yake ba ba balarabe ne sunansa ajami sau haka turawa sun shiga bakaƙen fata sun shiga bakaƙen fatan ga su kala-kala ga bari bari. ga hausawa amma dai ba za a sa fulani a cikin bakage ba aiko yara ja sa farare ne ko a bakage a farare ne ko <laughs> na'am ya dace a sa sa a cikin farare ne ko a bakage sai dai a farare ko so da aka sai ya duba su gaba ɗaya a karo na farko sai ya fara sa su a wata rayuwa ta kunci bayan nan da ikon Allah sai Allah ya yi musu illa baqaya min ahlil kitab sai dai yan saura daga cikin ahalul kitabi wanda tun a farko suna rike da daman injila annabi isa ya tafiya bar basu don haka daman ba su yi jahiliya ba tun da ya tafiya bar su suna rike da injila da su su rasu su bar ya'yan su rike injila har annabin karshen zamani ya zo shi yana zuwa suka ce a cikin injila an gaya mana iya zuwa sai suka bar injila sai suka da suka bi qur'ani su ne bakaya min ahalin kitabi saura daga cikin alyahudu wan nasara the jews and the christians wanda da suka rike littafin su ba su sake ba har annaban su suka dafi annabin karshen zamani ya suka karbi sakon sa wanda nakan yawaita quotations in muka duba bible aka duba deuteronomy 18:18 zuwa deuteronomy 18:19 hujja ne a bayyane bayyanuwanta ya fi rana a sama cewa lalle annabin karshen zamani shine muhammad tsira da aminci su tabbata a gare shi ga wanda yake da hankali liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid duk wanda ke da hankali bayi da kokonto annabin ƙarshen zamani shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mafhum tayyib wa kanat al mar'atu fi hadha al waqt fi al aghlab am fatratan asibatan khususan fi al mujtama al arab yace mace ta kasance a wannan zamani fil aghlab a cikin mafiya yawan halaye a cikin mafiya yawan zamaninnuka wanda suke mafiya gamewa tana rayuwa a cikin wata irin fatara ce wato wani zangon rayuwa wanda yake mai wahalan gaske tana cikin halin kakanika yi particularly shine khususan fil mujtama al arabi particularly a cikin larabawa mujtama garuruwan larabawa tun a daɗin ma a walakanci babu matan ma da ake walaƙantarwa a jahiliya kamar larabawa amma musulunci ya zo ya yi exonerating iyaye mata ya yanta su daga halin kakanika ya zuwa ga hanya ta tsira haifu kano ya karahuna ha a inda suka kasance a jahiliya suke ƙin haihuwan ya mace ta kowane ɓangare ba sa sha'awan a ce an haifa musu ya mace har ma abun kunya ne abun takaici ne abun kasawa ne abun shiga halin kakanika yi ne abun halaka ne ɗan adam a rayuwarsa a ce an haihuwar ya mace iya ma daga cin abun da ya fi komai kunya a da a duniya shine a haifa mutum ya mace gabanin musulunci ya zo ya kambama matsayin iyaye mata ya girmama su ya ɗaukaka su bayan ya musu wannan gata kuma aka samu makiya Allah suka ce har yanzu musulunci bai musu ba su ne suke ƙoƙarin kwato 'yancin mata da addinin musulunci ya hana su fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nas'alullaha hidayatahum muna masu roƙon Allah ya shirye su Allah Allah ya shirye su Allah Allah ya shirye su malai ce faminhum man kana yadfanuha wa hiya hayya hatta tamuta daga cikin su akwai wanda suke binne ƴaƴa mata wa hiya hayya tana nan da ranta har sai ta mutu za a binne ta mace ce da ranta ma za a binne ta ta hata turabi karkashin ƙasa haka za a kama yarinya an aifa mata ce da ranta ba a yi ko suna ba bi ma'ana ko bakwai ga aihuwa bai yi ba za a tona rami a ɗauke ta a saka a cikin ramin ame da ƙasa a binne ta fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa minhum man yatrukuha tabqa fi hayati dhulli wal muhana a cikin su akwai wanda yake barin mace tana wanzuwa a cikin rayuwar kaskanci da walakanci rayuwa ta kaskanci take ciki da kuma rayuwar mai walakanci kala biyu ne in ma idan aka haifi macen aje abun ne ta zaranta in ma a batta amma sai a riƙe ta rikon walakanci ba ba ta ilimi ba ɗinka mata kaya ba ba ta abincin da ya dace ba ba ta wajen kwana da ya dace kai akwai jama'ar da suke haɗa mata a jahiliya da garken awaki a nan suke kwana ita mace wajen kwanan da shine garken awaki amma musulunci ya zo yanto su kuma har a cikin idan muka zuba roman civilization wanda is the most ancient civilization ma a wajen wasu tun a cikin civilization nasu mace ma har yanzu ba mutum ba ne ita ta fi dabbobi amma ba ta kai mutane ba matsayin mace ya wuce na dabba amma bai kai na mutum ba tana wata manzila ne tsakanin mutane da kuma dabbobi suna kiranta inferior to man ko kuma su ce subhuman ita subhuman bin ne ba ta kai matsayin human bin ba ita dai tana dan wani mataki ta kusa kaiwa mutum amma ba ta kai ba musulunci zo ya ce mata mutane ne musulunci shi yi mata wannan gata da haka in ana maganan wai maganan fundamental human right shine addinin musulunci in ana maganan gender equality wato gender equity to shine addinin musulunci shi ne wanda ya bawa dukkan wani katigori na maza da mata haƙƙin kowa ba tare da an zalunci kowa ba mafhum tayyib kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawm min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fit turab sa'a ma yahkumun suratul ayata aya ta takwas zuwa ta hamsin da tara. Allah ya wa wa'iza bushira a haduhun unsa idan aka yi wa ɗaya daga cikin su bushara da aihuwar ya mace jama'ar jahiliya turawansu larabawansu bakaƙen fatansu korayensu in ma akwai korayen duk wanda aka masa bushara bil unsa da aihuwar ya mace Allah sai ya kira bushara dan bai walakantar da ita ba sai ce aka masa bushara da haihuwar ya mace zalla wajuhu muswaddan fiskar sa da zama baka kirin me dalili wa huwa kazim yana hadiya fushi yana cikin halin fushi yana kuma hadiya fushi din ya tawara min alqawm min su'i ma bushira yana nisantar mutane baya ma shiga cikin jama'a a zauna da shi ayi tadi idan an hadu a temple ya hango jama'a sai ya buya ya tawara min alqawm yana guduwa daga mutane min su'i ma bushira bi saboda muni da bakin cikin abin da aka mar bushara na cewa matarsa ta haifi ya mace sai rika cewa a yumsikuhu ala hunin am yadsu fi turab shin zai rike wannan abin da aka haifa ne ala hunin a cikin walakantarwa am yadsu fi turab ko zai je bunne ne a cikin ƙasa Allah ya ce ala sa'a ma yahkumun lalle abin da suke hukunta wannan yayi muni abun da suke na hukuncin nan ya munana iyakar munana in ji wa in ji Allah ala sa'a ma yahkumun a ce wannan shine hukunci to hukunci yayi muni mu duba yanarci na addinin musulunci wannan ba shine asalin human right din ana zalunta su Allah ya ce a daina amma wani sai ya zo ya ce wai musulunci ya hana mata yanci yau ga wani tunani ko wani hangen nesa ba za mu ce hangen nesa ba sai dai hangen mesa da yake ganin wai shi zai kwato yancin mata da addini ya hana su fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa idan mutum ya jahilci addinin sa to ya shiga uku in ana shiga biliyan 300 to ya shiga biliyan 300 me dalili saboda wauta shine jahiltan addini rashin hankali shine jahiltan addini amma wanda ya san addinin sa ba za ka zo ka yaudare shi ba idan mutum zai tunkare ki ya ce musulunci ya hana ki yanci idan kin san addini kuma kin san me duniya ke ciki a yau za ki kunyatar da shi ko ki kunyatar da ita to da extent that zai ji kunya ko ta ji kunyan ƙara yin maganan a gaba me dalili idan kika ɗauki sauran addinai da suke bayan ƙasa su ne ma suka walakantar da matan har a yanzu addinan amma addinin musulunci sai ba su yanci idan kika ɗauki civilizations na duniya su suka kaskantar da mace musulunci shi ya ɗaukaka ta to ko ba aya ba hadisi idan mutum ya san duniya iyakar sani zai yi maganin duk wacce ke cewa addinin musulunci ya hana mata yanci musamman irin wauta da ake wai what a man can do a woman can do ba zai yi ba aikin maza daban na mata daban Allah bai hada ba wallaili idza yaghsha hari iza ta jalla. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى yace wallahi inna lalle inna sa'ayakum lalle ayyukanku la shatta wallahi daban-daban ne Allah yace aikin mata daban kuma aikin maza daban Allah bai haɗa ayyukan mu ba tunda ku Allah bai mariyin din su together babu wanda sai zai ce ayyukan iri ɗaya ne akwai ayyukan mata da namiji ba zai iya ba akwai ayyukan maza da mata ba za su iya ba Allah ya raba mana ayyukanmu namiji jikinsa ya fi dacewa da noma musulmai mu alhamdulillah zaki samu mutum yanzu masinja ne ko lebura bayi da arziki amma ya ajiye matarsa a gida shi zai je ya bare ma ya zo shi ko leburanci ya saya mata abinci da ci amma a ɗaya addinin wani ya kai matsayin darekta wani ma kai famanan sakatare da bahaushe ke cewa wai sakataren dindindin ko dindindin ka ai sai Allah wani ya kai wannan matsayi amma da yake addininsa ba musulunci ba ne matarsa na wuni a gona bisa ga kiran halittar namiji shine halitta na wahala halitta na noma halitta na jan tirela halitta na ɗaukan buhu a baya saboda tsarin halittarsa na wannan ne bisa ga halittar mace jikinta bai dace da aikin wahala ba shi yasa addini ya duba aiki mafi sauki na gida sai ya ɗora wa mace sai aka ce aikinta a gida shine asalin jihadinta a wurin Allah tare da akwai wuraren da shari'a ta amince mata da je ta yi aiki a waje bayan ta cika wasu sharuɗa na addini kuma ya zama wurin ya dace da sharuɗa na addini amma ko a nan ba musulmin da zai bar mata suna zuwa barema in dai musulmi ne na kwarai zai wahala ya batta tana zuwa barema zai wahala amma waɗanda suke ba addinan wafa za a ga mace tana zuwa barema ita ne zuwa kiosk ita ne zuwa ɗebo ruwa ita ce kiwon dabbobi amma kuma a hakan wai su ne suke kwato mata yanci karkashin wannan aya akwai wani sahabi da ake kiransa abdullahi ibn mugaffal radiyallahu an wanda na sha ambaton kissarsa a darussa da dama da ke da munasaba da saukar da wannan ayoyi ya kasance sahabi ne radiyallahu an kullum ya zo majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zama cikin halin kunci da baƙin ciki da damuwa da jimami har manzon Allah tsira da amincin sabbata a gari shi fahimci kullum aka zo majalisi yi tagumi baya iya magana yake tambayarsa mai ke faruwa gare shi sai ce ya aikata wani abu ne a jahiliya da har a yanzu idan ya tuna wannan al'amari a jahiliya hankalinsa baya kwanciya yana ga kaman abin da a jahiliyar nan Allah zai kama shi da shi duk da ya musulunta manzo Allah ya ce mai kai a jahiliya ya ce yayi tafiya ya bar iyalinsa da ciki da ya tafi bai dawo ba sai bayan shekaru da dama saboda a jahiliya daman haƙƙin riƙe gidan yawanci na mata ne albashin namiji ko kuɗin aikinsa ko ribar kasuwancinsa ko sana'ar hannu ya je ya sha giya abin da mace ta samu kuma shine na ce fanan gida shine na gyaran gida shine na fentin gida shine na biyan kuɗin ruwa da kuɗin wuta in akwai duka amma nasa kuma na giya ne kawai don haka sai da ba ruwansa da ta shekaru da dama bayan lokaci ya tsawai da sai dawo gida yana zuwa sai tambaya ina cikin da ya bata da shi ta ce ta haifa ta ta haifi wannan cikin mai ta samu ta ce ya mace sai ce ina take yarinya ta fita waje tana wasa ya sa kawo ta ya dauki wannan yarinya ya kalle ta ya ga mace ce sai ce uwar zayyini ha ki mata ado uwar ta ɗauke ta ta mata ado iyakan ado sai ya ɗauki iyar a hannunsa uwar suna cewa kada ka ci amana kar ka ci amana a lokacin jahiliya ne ba da ce kada ka saba alkawarin Allah ko ta ce kada ka ci amana a daidai wannan lokaci mai ke faruwa wannan bawan Allah bai dame shi bai tafi jeji da yarinyar a manya-manyan duwatsun da muka sani suke kasar makkan nan sanda ya tuna dutsen da ya fi kowanne muni sai ya je hau kansa a tsakanin duwatsun akwai rijiyoyi ya je duba wata rijiya mai zurfi sai ga babu ruwa cikin da sai ji farin ciki saboda za ta yi daɗin kisan kai ya ɗaga wannan yarinya zai jefa a rijiya sai ta kasa a jikin gashinsa sai tana kaɗe masa ƙasa haka tana kaɗewa tana gama kaɗewa sai ya jefa da cikin rijiya ya ce sai ji ta yi ƙara sai hankalinsa ya tashi dalilin tashin hankalinsa shine har yanzu bata mutu ba har ma tana kuka bata mutu ba sai koma gefe ya samo wani katon dutse sanda ya zo ya kalli daidai kanta a cikin rijiyar sai dan kara dutsen a kanta sai ta tarwatse gaba daya yana faɗan wannan kissa bayan ya musulunta ya ce da ya ɗaga ido sai ya ga annabi tsira da aminci tabbata gare shi na zubar da hawaye yana cewa wallahi da zan tsaye da haddi akan mutum ɗaya cikin abin da ya a jahiliya da na tsaye da haddi a kanka sai dai al'islamu ya jubbu ma ƙabilahu ka yi sa'a musulunci yana kankar abin da ya riga ya shika musulunta amma inda zan tsaye da haddi a kan abin da aka yi na jahiliya da ta'addanci da aka yi a jahiliya ce da a kanka zan tsaye da haddi mu duba girman wannan magana mu duba girman wannan al'amari inda zan tsaye da haddi akan mutum ɗaya cikin abin da a jahiliya da na tsaye da haddi a kanka sai dai musulunci yana kankar abin da ya riga rigaye shi aka saukar da wannan aya wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajuhu muswaddan wa huwa kabim yatawara min al qawm min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab sa'a ma yahkumun suratun nahl aya ta hamsin da takwas zuwa ta hamsin da tara mu duba yadda annabin Allah ya zubar da hawaye akan jinin mace da aka zubar a jahiliya ba a musulunci ba ma tun a jahiliya amma saboda tausayin musulunci da matsayin mace a fiyayyen halitta hawayen da ya kowanne tsada a duniya ya zuba na biyu kuma ya ce da zai tsaye da haddi cikin aikin da aka yi na rashin hankali a jahiliya ya ce da haƙƙin mata haƙƙin yarinyar nan shine haƙƙin farko da zai fara tsaye da haddi a kansa sai dai kawai kakarka ta yanke saƙa musulunci yana kankara abin da ya rigaye shi mu duba matsayin mace yadda musulunci ke kambamawa yadda addini ya ɗaukaka ta har abin da ta yi a jahiliya ga abin da musulunci ke faɗa aka mata a jahiliya musulunci yana kare mata haƙƙi wanda ya dace iyaye mata su zubar da ruwa a ƙasa su sha don farin ciki saboda addini ya kwato musu yanci ya taimake su ya yanta su daga halin yi zuwa ga halin ni'ima da jin daɗi ɗaukaka da daraja mafhum tayyib wa qala ta'ala Allah ya ƙara cewa wa idhal su su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat suratul takwir aya ta takwas zuwa ta tara Allah yace wa idhal su su'ilat al mawuda. ita ce wacce aka binne ta a ƙasa da ranta sai a ce al-mau'uda to wai wa idhal mau'udatu su'ilat a daidai lokacin da wacce aka binne ta a ƙasa da ranta su'ilat ake tambayanta a ina kenan a filin kiyama bi ayyi dhanbin qutilat wani zunubi ta ya kashe ta ne wannan Allah yake ga mana a filin kiyama yarinyar da ubanta ya binne ta yadda ubanta ya binne ta sai an tambayi haƙƙinta a filin kiyama mai yasa aka binne ta me dalilin wannan saboda matsayin mace a addinin musulunci saboda kambama mace a addinin musulunci shi sai yace wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat haƙƙin fa wacce aka binne a jahiliya gobe kiyama Allah zai tambaya mu duba ita ce al-mau'uda akwai wani dan uwa haka gardi irin lokacin da ake karatu na gardanci sosai amma na larabawa sai ku yakuri ni ma almajiri ne wanda ya karatun allo din in wani ya ji abin ya shafe ni ma ya shafe don na yi karatun allo gardi ne balarabe balaraben ƙauye da haka larabawan ƙauye suna jin larabci kuma suna karanta ƙur'ani sai aka samu wani wanda yake shi ba gardi ba irin kawai 'yan ta'adda da 'yan ɗaukan doka a hannunsu iya da akuyarsa shi ma balarabe ne na ƙauye ka da mai karanta ƙur'ani gardin da wancan balaraben ƙauyen kowa yana jin larabci standard larabci muna fahimta don asali ma larabci mai kyau asalinsa a ƙauye ake samu shi za ki ta bintu adnan asali larabci standard a ƙauye yake da aka yanzu mutum ya je ko cikin garin makka ne ko madina ko cikin misira larabcin musamman na misar da na da kika san inyamuranci haka yake don komai ya lalace sai ki je ki samu balarabe khilkan a halicce balarabe ne amma ba jin larabci don na taba gamuwa da wani har ban tausayi gashi da tsabar alfahari a garin makka wai shi zuriyar abdurrahman bin auf ne shi zuriyar abdurrahman bin auf ne radiyallahu anhu larabci babu kwata kwata ya buga gargaliya amma an kaba larabcin qur'ani sai ya tsaki mai dalili ya son larabci mai kyau gargaliya kuma yadda kika san muranci to haka yake to me ke faruwa shi wannan mai akuya din sai akuya tasa afwan wannan mai iya da mudun sha'iri ne wannan mai mudun sha'iri wato kamar a ce mudun shinkafa shi balaraben kauye jahilan amma iya jin larabci sai akuya ta zo da cinye wannan kwano ɗaya na sha'iri na san kwano ɗaya na shinkafa sai ɗauki doka hannunsa sai kama akuyar sai ya kashe ta ya fusata duk da ya kashe ta amma bai huce ba don dama in ga asalin fushi da bayi da iyaka bayi da mizani baya jin aya ko hadisi to shine asalin fushin jahilci amma in fushin imani ne ko na mai in an ja aya ko hadisi yakan sassauta ya sauko ya iya gyara kuskure me ke faruwa wannan bawan Allah sai ya kama akuya ya kashe wa ma'azalika fushin nan bai sage shi ba wa huwa kazim iya nan a cikin fushi iyakar fushi dan haɗe fushi ba mai iyawa sai mai imani shi yasa hadisi da yake hasan a wurin imamu dar kunni rahima da sauran malamai manzo Allah ke cewa man kadama ghaizan wa huwa qadirun ala inqadhi da Allah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min al-hur ini ma sha' duk wanda ya samu ikon ya bayyana fushi sai ya ki sai ya haɗe fushin gobe kiyama Allah zai kira duniya maza da mata yara da manya farare da bakaki mutane da aljanu sai a ce ga matan aljanna horul in je ka zaɓi wacce kake so shi zaɓa ma yake a cikin matan horul in me dalili saboda yana iya haɗe fushi a duniyance za ka haɗe fushi babban al'amari ne to shi sai gara haɗe fushi ya kama akuya ya kashe sai ya zo yana tsakiyar tafiya akan hanya sai ya samu wannan dan uwa gardi balarabe din hafizahullahu ta'ala yana karanta qur'ani ya iso kan wannan aya yana karatu sai yana ta maimaitawa wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin ko da yake karatu a tsangaya wato wai wacce aka bunne din nan aka tambaye ta da wani dalili a kashe ta shi kuma da ya kashe akuyar ta damun binne ta yi shi sai dauka ai yanzu da shi ake magana ana cewa wa idal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat sai dauka da shi ake sai tsaya da sanda akan wannan gardi in yace wa idal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat sai yace mudda sha'ir akalat wato kwanan sha'iri ta ce in ya karanta aya shigo zai ce masa mudda sha'ir akalat kwanan sha'iri ta cinye da aka muka kai ta barzaku <laughs> muhallin shahir kadan shine matar da aka binne ya da aka binne gobe kiyama Allah zai tambaya me yasa aka binne ta wal mau'uda ma la yace hiyal bintu allati tudfanu hayya hatta tamuta tahta turab ma'anan mau'uda ita ce yarinyar da ake binne ta tana raye har ta mutu karkashin kasa har ta mutu a karkashin kasa da ake cewa me mau'uda wa idza su'ilat min alwadi wa ashat fa innaha ta'ishu aishat almuhana wa idza salimat min wa'azi idan ta kubuta daga wannan bunnewa din to tana rayuwa ce rayuwa ta kaskanci ko da ba binne mace ba a jahiliya in wani uban ya daure saboda tausayi bai binne ba su ta shiga uku idan tana zaune in dare sai a kai ta garken awaki a daure yassa kenan in mata sai daga ta fara al'ada kuma sai a kai ta can cikin awaki ya ajiye sai ta gama kwanakin al'ada sai a dare ta gida amma garken awaki a can take zama tana al'ada shi yasa a jahiliya da a wajen al'yahudu yahudu macen tana al'ada ko abinci da ba a ci mijin ba zai zauna ɗaki dai da ita ba ba zai dai hawa garin da take kwance ba me dalili saboda tana al'ada shi yasa manzon Allah yace isna'u kulla shay'in illa nikah kwa iya yin komai da iyalanku a halin al'ada sai dai banda kwanciya na jima'i da su amma koma bayan nan komai shari'a ta amince da aikata me dalili saboda a bawa mace matsayi a musulunci amma da ba haka suke ba don haka malik ya cewa falaita laha hazzun min mirasi qaribiha mahama kasurat amwaluhu sannan ba ta da rabo a cikin gadon makusancinta ko da dukiyar na da tsananin yawa duk yawan dukiyar ko da wanda ya rasu babanta ne ko mijinta ya ba duke da ta kai biliyan sau miliyan ɗari biliyan ki taɓa jin wannan hausa wannan lissafi ina ji ba taɓa ji ba ko to wannan ɗin ma sau biliyan to ko wannan ya bari babanta ko mijinta ba ta da ko kwabo gado annat only that hatta addinin masu Allah uku ne ba su ma har a yanzu is the same a ka'idan bailo ba sa ba wata gado ba musamman matar mutum yasta za a yi kokarin a ga me za a mata ciki amma iyalin sa no kama yadda addinin musulunci yake kamar matsayin mata ko mijinta ya rasu ba gado ko ɗanta ya rasu ba gado ko ba waye ya rasu babu gano mai dalili saboda ita ba da gaida ci gado ba wa mahama anat min al-faqr wal haja ba ne kuma duk da take cikin halin talauci da bukata ba ta da gado in ɗanta zai bar biliyan ɗari ta rasu ya rasu ya batta ba ta da ko kwabo a duniya yanzu ga ta ta faɗi ta ma saboda yunwa ba za a ba ta ko da kwabo ɗaya cikin gadon ɗanta ba wannan fa gabanin zuwa musulunci gidan haka a gada mijinta ko kwabo ba ta da shi kuma ƴaƴanta mata ma ba su da ko kwabo amma ƴaƴanta mata za a ba su amma ƴaƴa matan ta je ta ɗauke su wannan ba za a ba da ita da su su je su mutu ba ruwan kowa da su musulunci ya zo ya ce idan mutum ya rasu ya bar uwa nawa ake bata in yana da ƴaƴa tana da 1 over 6 kashi ne cikin shidan dukiya uban ma iya da 1 over 6 hatta baban bai fita ba uban da shi ya dauki nauyin cin abincin sa bai fi uwar ba idan mutum ya rasu ya zama bayi da ƴaƴa ya bar uwarsa tana daukan 1 over 3 kashi ne cikin ukun dukiyar idan ta bar mi ya bar miliyan 100 miliyan 90 tana da miliyan 30 ita kadai uwar dubai da musulunci ya bayar yarka idan kada suka bar yaya mata za a yi zakari misal hazzul unsayaini namiji ɗaya yana da rabon mata biyu idan ya ɗaya ka bari mace a gado ita kadai yatta ka za ta ɗauki rabin dukiyarka ita kadai in ka bar miliyan ɗaya tana da naira dubu ɗari biyar dubai da musulunci ya ba wa mata matsayi idan ka bar ƴaƴa mata biyu ba maza suna da tutar na dukiyar a misali a naira dubu ɗari uku ‘ya'ya mata biyu kadai a dukiyar za su naira dubu ɗari biyu duk wannan shine yadda addinin musulunci ta ba da matsayin mata daki daki yana kwato yancinsu kuma kada ma a zalunce su da zo maganan gadon sai Allah ya raba da kansa don kada ya ce a basu ma a tsaya a zalunce su kuma da ake cewa wai a gadon musulunci ya fifita maza akan mata a wuri nawa ne inda fa ka kira lizzakari misalu hazzil unsa yayi ne amma akwai halin da ma in ba a koma matsalan umriya ya ni ba to mace ma sai tafi namiji gado sai uwa ta mafi uba gado aka yi wasa sannan ga wuraren da kuma shari'a ta ta maza da mata ga kuma wurin da uwa ke samun gado fiye ma da 'ya'yan da ka bari a duniya ta samu gado fiye da 'ya'yanka duk menene asalin yadda musulunci ke 'yanta mata kenan sabanin yadda yau duniyar makiya Allah ke kallo har suke walakantar da musulunci kuma suke walakantar da mata suke ga addinin musulunci ya hana mata yancinsu wanda wannan al'amari ne mai matukar muni haka duk talaucinta da bukata ba ta da gado li'annahum ya al-mirasa bir-rijali dunan nisai domin suna keɓantar da mata suna keɓantar da maza da cin gado amma ban da mata a jahiliya mace ba ta cin gado mala ce bal ba ma haka ba innaha tura su an zawjiha ha almayyid? ita kan ma akan ci gadonta ne idan mijinta ya rasu mamaci ita ma matar gadonta ake rabawa gari ki jin wannan da kyau ba fa za a bata gado ba idan mijin ya rasu ana tara dukiyar gado sai a ce to ya bar mata saba'in su ba suna cikin kayan gado ita kanta matar ta suna cikin kayan gado an ce saba'in kuna mamaki ko a jahiliya duk an yi wannan wannan mai sauki ne a jahiliya asalin sauki kenan a jahiliya mutum ya tara mata saba'in akwai wanda ya tara kusan yaya kusan mata goma ya musulunta aka ce to ya zaɓi hudu ya zaɓa sai aka ce to me alaƙa sai ce dukkan su uwa ɗaya uba ɗaya ne dukkan waɗannan hudun da ya zaɓa uwa ɗaya uba ɗaya a gidan naman duk wanda aka haifa shi ake bawa ke kin ji wani ɗan wake asalin ɗan wake kenan sannan hatta wanda suke kalubalen da musulunci da cewa wai ya takura mata ya ce a yi mata hudu iyaye mata ba sa son labarin polygamy ko amma musulunci a nan ma gata yi mata a polygamy akwai polygamy akwai polyandry polygamy shine miji namiji ɗaya iya da mata da suka kai biyu uku hudu polyandry ko mace ɗaya ne ke da maza biyu zuwa uku zuwa hudu zuwa biyar to akwai wanda suke ma polyandry ita kadai mazan da uku hudu biyar shida to musulunci sai haramtar da wannan sai halartar da polygamy kuma gabanin musulunci halartar da polygamy irin su guru marahaja da makamantansu da suka rigaya gabanin a tarihi akwai mutum ɗaya da suke daga cikin addinin Allah uku ne suke da mata ɗari bakwai musulunci da yake kawai ya kira maximum upper limit yake mata hudu bayan musulunci hatta sauran takaddun da ake claiming an saukar da su banda qur'ani su ba su ma sa limit ba don haka masu addinan ada suna mata ɗari bakwai kuma har a yanzu aka je hindu addinin hindu a indiya polygamin su ya fi na musulmai ma har yanzu a hindu mutum ɗaya na tara mata bakwai takwas tara goma so da cewa a yi hudu kaɗai ma musulunci ya yi don ya taimaki mata ne saboda gabanin zuwansa akwai masu mata ɗari bakwai akwai mai saba'in akwai mai ɗari da goma ɗari da ashirin duk ibn al-qayyim rahimahullah rubuta wannan dan waken da ake yi da mutum ɗaya sai ki ganshi da masu ɗari uku yake tare da su ko ba ruwansa da cinta da shanta da maganinta da muhallinta nasa nasa ne nata kuma nasu ne da musulunci ya ga mutum ma ɗari bakwai ɗari sai ce to ayi hudu sai sa iyaka wannan taimako ne ko ba taimako ba inda yanzu da ya bari ba iyaka wallahi da a zamanin akwai wanda zai auri mata dubu bakwai aka yi wasa akwai su don haƙƙin ba damun su yi na adalci haƙƙin tufatarwa a'a shi dai kawai zai ta aura yanzu da wasu suke replacement ma ya ga wannan ba tamar ba sai dan sake sai dan dauko wata replacement to yanzu kaddar ba hana replacement ba rade wani sai ɗebo ɗari bakwai kawai musamman ma masu kuɗin nan ya je dubai ya gani ya ɗebo guda saba'in ya wuce egypt ya samu goma sha tara ya je saudi ya samu uku ya je america ya samu goma sha uku sai shiga ga duk ya zo hada ke kanki baki san kishiyoyin ki ba a duniya to matan da a jahiliya ba san adadin kishiyoyin ba to mata da ba ku ta zaki ki sani haka kawai rani ya je wani kawai kawai je auro mata ya auri mata talatin a can ya basu kuma duk bayan wata ɗaya biyu zai koma can ya same su ba ruwansu da ke ba ruwanki da su su daga inda kun san ma dan waken da ake a da ta sai ku gane cewa ishin polygamy ma na mata wanda musulunci ya yi danya kwato 'yancin mata ne amma a hakan sai a aibata musulunci and still yet a western world a yanzu mata mu duba still tarihinsu mu duba halin kaskanci da suke ciki an hana polygamy suna yin mata ɗaya amma ya ba su solution na rayuwa bai ba da mafita ba on daily basis kamar yadda maga ainihin center for justice na america ke faɗa wato national crime victimization survey budget for justice suka ce on daily basis a duk wayewan gari ana yi wa mata da ba za su gaza dubu biyu da ɗari bakwai da goma sha fyaɗe ba a refin fyaɗe da ƙarfi a kwanta a yi zina da su ba sa gaza dubu biyu da ɗari bakwai a kullum a wayewan gari me dalili wani iya da mace ɗaya gida ba da shi ba sai zai fara fyaɗe a kan hanya kula ga wannan duk abin da muka ga addini ya tsara ya wani daɗi bai yi daɗi ba muna so ba ma so wallahi al'adim shine hanyar tsira kuma shine daraja ga iyaye mata Allah shi samu wani lafiya na'am mala yace bal innaha kanat turafu an zawjiha almayyit kama yurafu maluhu sai dai ana iya gadanta ne daga mijinta mamaci kamar yadda ake iya gadan dukiyarsa wa kana aljamu alkathir min an-nisa ya'ishna tata zawjin wahidin mala yace mata dewa dewa dewa kanu sun kasance suna rayuwa karkashin miji kwaya ɗaya ne a jahiliya dewa mata ba ɗaya ba biyu a mutum ɗaya zai tara mata ɗari bakwai da aka faɗa kanu la ya taƙayyaduna bi adadin muhaddadin mina zaujat ghairu ba آبئين min ينالهن من minar ذلك wal ijira har والظلم sun kasance ba a kayyade musu adadin mata a jahiliya kowa ya aure adadin da yake so in rana ɗaya mutum ya gana da sha'awar mata dubu ɗari bakwai sai aura ba ruwan kowa da shi in ma mutum zai je sabu gari guda ne ya aure duk matan garin babu wanda ya hana shi haka suke a jahiliya don haka babu adadi na mata sai dai kawai suna rayuwa ne karkashin abin da ke faruwa gare su na kunci da cutarwa da zalunci kawai shine rayuwar mace a wannan lokaci da kuma gadansu da ake yi kuma maza da ake gada iya daga cewa abin da ibn al-qayyim rahimahullah ya rubuta abun tausayi da ya faru a tarihin duniya abun tausayi mun sa abun tausayi abun tausayi da ya faru a tarihin duniya ga iyaye mata abun tausayi iyakar abun tausayi shine an samu a tarihi wasu musulunta sai a samu mutum ya musulunta matarsa da yake kwanciya da ita ba ba sai ta haife shi aka raba gadon babansa aka bashi a kayan gado ya zo yake kusantanta yadda babansa ke kusantarta har ma ta aihu da babansa ‘ya'ya uku misali da kuma ɗan nata ta aihu ‘ya'ya uku wannan duka a jahiliya an yi shi musulunci ya zo ya hana ki dai duba wani irin ɗan wake wai a haka fa musulunci ya zo duk ya raba mu da wannan dauɗa da ƙazanta da dabbanci ai ko wannan ai rayuwa ce ta asalin dabba in ban da dabbobi ba masu irin wannan rayuwa din amma do you yanzu haka wannan yana faruwa a western world yana faruwa kwanan yana faruwa a UK ya ce abin da ya dame su shine a samu ɗa yana kwanciya da uwarsa uba yana kwanciya da yarsa yanzu haka wannan jahiliya rayuwa din ana yin ta United Kingdom akwai wuraren da they used to practice it ɗa zai kwanta da mamarsa kuma uba zai kwanta da a ahkamun amma na biyu makanatul mar'ati fil islam matsayin mace a musulunci man yace falamma ja al islam wa rafa'a hadhihi al mazalim mar'a lokacin da musulunci ya zo ya ɗaukake waɗannan zalunci gaba ɗaya daga mace duk wani zalunci daga mace ya ɗauke wa a'ada laha tibaraha hafin insaniya ya dawo masa da matsayinta na yar adam ya dawo masa da matsayinta na me na mutum mafhum tsayi dukkan matsayinta na mutum musulunci ya dawo da shi sai ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum suratul hujurat aya ta goma sha uku yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum lalle mu muka halicce ku min zakarin daga namiji wa unfa da mace wa ja'alnakum muka sanya ku shu'uban wa qaba'ila lita'arafu bangare bangare kala kala kabilu kala kala launin fata kala kala don ku juna wanda yafi kowa matsayi a wurin Allah shine wanda yafi kowa bin dokar Allah a nan wurin bai ce ma namiji kai tsaye shi mace ba sai ce wanda ya fi matsayi wanda ya fi jin tsoron Allah me dalili asali Allah ɗaukaka jinsin maza akan mata da wasu ababe amma ba kuma ana nufin duk namiji ya fi mace bane akwai matar da ta fi namiji ana samun su da yawa jinsin ne na maza da aka ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa amma akwai matar da alkhairin ta auren Allah ya fi na maza dubu ɗari wannan na iya samu ga ummahatul mu'minat da kuma ummahatul mu'minin duka matan fiyayyen halitta ba zai yiwu a ce yau a samu dan adam ma da ya kai matsayin sau babu me dalili saboda su sun zo a zamani mai falala sun sahibanci mutumin da zai duniya ba kamar sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan har a yanzu akwai matan da babu kokonto rukunsu da addini su ga Allah damuwa da addinin Allah ya fi na maza da kau wannan ba a inkari a kansa ne wanda yake bayyana mana yana ƙara bayyana mana matsayin mace ne a cikin addinin musulunci yadda addini ya kamba mata ya ɗaukaka ta sai dai da ta yace inna khalaqnakum min zakarin wa unsa daga namiji da mace yace fa zakara subhanahu annaha sharikatu rajulu fi mabda al-insaniyya sai Allah ya ambaci cewa mace abokiyar tarayyar namiji ne a farkon halitta don ya ce mun halicce ku daga namiji da mace ashe abokiyar tarayya ne tun a farkon halitta kuma wurare da dama Allah kan kira maza da mata maza da mata maza da mata ya daidaita su a inda yake mana matsayin mace a rayuwa kenan yace kama hiya sharikatu rajul fi thawabi wal iqabi al amal kamar yadda mace take ita da namiji babu bambanci wajen yin aiki na kwarai ko na banza in yayi na kwarai aka bashi lada ita ma in ta za ba ta ladan daidai wa daida in ma ta fi tsoron Allah koyi don Allah ta fi shi lada auren Allah haka kuma yadda zai yi zunubi a bashi ta ma in za a bayar dalili akan wannan mu duba cikin suratul nahli aya ta 97 Allah yace man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun wanda ya aikata aiki min zakarin na namiji aw unsa ko mace wa huwa mu'minun yana mumini falanuhyiyannahu hayatan tayyiba da sannu za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi wala na nahum za mu saka musu ajrahum ladan bi ahsani ma kanu ya amalu mafi kyan abin da suka aikata anan Allah bai ce kawai namiji ba sai ce man amila salihan min zakarin aw wanda ya aiki mai kyau namiji ko mace za mu rayar da su rayuwa mai daɗi a duniya kuma za mu ba su sakamakon aikin su a lahira a wani wuri yake cewa man amila salihan ko kuma wa man ya'mal min salihati min zakarin aw unsa fa ulaika yadkhuluna aljanna wanda suka aikata mai kyau maza ko mata duka yan aljanna ne mu duba cikin ahzab sanda ya tara maza da siffa goma mata da siffa goma bai ce maza sun fi mata kai tsaye ba siffofi na kwarai ne sai ya ce ya musu tanadin gafara da lada mai girma innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat sai والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات صفة قوما سيتي أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما دك الله مستانا gafara da lada mai girma mata a siffa goma maza a siffa goma duka menene matsayin mace ce ta zama musulma ta zama mumina ta zama mai kankantar da kai ta zama mai gaskiya ta zama mai azumi haƙuri ta zama mai eh, ainihin khushu'i ta zama mai ba da sadaka ta zama mai mai yin azumi ta zama mai kiyaye al'aurarta ta zama mai ambaton Allah duka waɗannan da Allah ya tara sai ya ce a addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima kuma a bangaren gafara idan a wannan siffofi goma kuka yi kuskure shine a addallahu lahum maghfiratan a kokarin cika siffofin sai kuskure faru saboda kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun duk dan adam mai kuskure namiji ko mace to in kuna kokarin bin Allah wazaran kuskure faru to an tanda muku gafara mai girma a wurin Allah da kuma lada Allah shi mana bai da lada mai girma da wannan gafara din Allah shi samu wanye lafiya wa kana ta'ala Allah ya kara cewa li yu'azziba Allahu al-munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikat da yazo azaba ma sai yace dan yayi azaba ga al munafiqat mata ainihin munafiqina maza munafikai wal munafiqat da mata munafikai wal mushrikina da maza mushrikai wal mushrikat da mata mushrikai suratul ahzab aya ta saba'in da uku kin ga sai ta kiran mushrikai maza da mushrikai mata haka ita gwama masu haka munafukai maza da munafukai mata duk haka to haka ya tara masu imani wa harrama subhanahu itibar almar'a min jumlati almawrusat azwaj almayyit kuma sai Allah ya haramta daukan mace kula da mace a matsayin waɗanda aka Eh, daga cikin jumla ababen da ake gada na ainihin namiji in ya rasu Allah ya ce haramun ne bai halitta a gaje ta ba sai dai ita a bata gado qala ta'ala Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha cikin suratul nisa'i ayata goma sha tara Allah ya ce ya ku jama'a da kuka imani baya halatta gare ku ku rika gadon mata kuna ɗaukan su a matsayin kayan gado a ɓangaren tilastawa a bangaren tirsasawa cewa dole sai an raba gadon su Allah bai amince da wannan ba kai ba ma nan kadai ba kalman karhan ɗin ba ma wai zabi ne don da an san ba sa so yanzu akwai wanda za a raba ta a gado a bada gadon ta waɗanta kuma a matsayin iyalinsa babu shi yasa Allah ya ce karhan saboda daman zuciyar dan adam ba da son wannan zuciyar mace mai imani bai son wannan to kaddara ma matar da kanta da ce ita ta amince kayan gado ne a raba ya halatta a raba ta bai halatta ba saboda addini ya yanka ta ko da ta amince ta yi accepting a raba ta a gado Allah bai amince da wannan ba yace a basu gado kuma Allahu fi auladikum lizzakari mislu hadhil unsayni shine malai yace fa dumina laha istiqlal shakhsiyatiha sai aka tattaro mata cin gashin kanta a matsayinta na yar adam waje ja'alaha warisatan la mawrusatan shari'a ta sanya ta ko Allah ya sanya ta ita mai cin gado ce ba wanda ake cin gadon ta ba Waje ja'ala lil mar'ati haƙƙan filmi mirath min mali qaribiha kuma aka sanya wa mace haƙƙi a cikin gadon dukiyar mijinta فقال تعالى الله يتي للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا آية بقي أسين سورة النساء الله يتي للرجال نصيب للي ماذا صنع ربو مما ترك الوالدان cikin abin da iyayensu suka bari maza da mata wal aqrabuna da makusanta yayu ko kanne walin nisa'i haka mata suna da nasibun rabo mimma tarakal walidan cikin abin da maza suka bari wal aqrab iyayensu suka bari maza da mata wal aqrabuna da makusanta mimma qalla minhu aw kathura duk ƙanƙanta duk yawa za a ba wa mace gado za a ba wa namiji idan uba ya rasu ya bar naira goma ne dukiyarsa duk duniya ya bar 'ya'ya guda hamsin maza arba'in da tara mace ɗaya to a cikin wannan naira goma sai an ba ta rabonta shine mimma qalla minhu aw kasar don kada ku ɗauka sai da yawa ce to ai dukiyar kan ne sai su yi haƙuri to ba haƙuri sai an ba ta rabonta wa qala ta'ala Allah ya gane cewa yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu hadhil unsayayn fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisfu suratul nisa ayata 11 Allah yana muku wasiya cikin ƴaƴanku lizzakari mithlu hazzil ne namiji iya da rabon mata biyu fa in kunna nisa'an fa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak idan ƴaƴan su kasance sama da biyu ne mata to suna da thuluthani a cikin abin da miji uba ya bari idan ya bar ƴaƴa mata biyu uku hudu za a ba su tutar na dukiya wa in kanat wahidatan in ya ɗaya bari fala hannis za a bata rabin dukiya ila akhiri ma za a fi taurisul mar'a zuwa ƙarshen abin da ya zo na gadon mace umman uwa ce wa bintan ko ya ne wa uktan ko yar uwa ce wa zaujatan ko mata ne duka addini ya ce sai an ba mace gado ki duba bangare nawa ke cin gado yanzu zaki cin gadon danki bangare daya za ki iya cin gadon ƴarki ɓangare na biyu za ki iya cin gadon mijinki na uku za ki iya cin gadon babanki za ki iya cin gadon mamarki na biyar har ma wa in ala zuwa kakanu kina iya cin gado wa in safala har zuwa ƙasa jikoki duka akwai inda mace ci gado amma da ba haka ba ne mai dalili saboda addini ya ba wa mace matsayi a a cikin dokoki da ya ƙayata. ina ga lokaci ya ja insha Allah ta'ala da ya dace mu dakata a nan wurin in akwai tambaya kwaya ɗaya ko biyu da ke da muhimmanci kuna iya faɗa insha Allah ta'ala in babu ma iya tashi saboda kusancin magariba wa alaikum assalam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد نعم نعم me yasa gadon namiji fi na mace saboda suna tambayan ku irin wannan ko ke ke so ki sani ana ta tambaya me yasa na namiji fi na mace dalili shine mace ka'ida ita liability ce me dalili saboda da queen ne sarauniya ce na farko shari'a duk abin da take tana yin adalci na farko mu sani da bata cin gado aka ba an yi adalci ko ba yi ba na biyu da ita ake raba gado shari'a ta ce kada a raba ta an mata azalci an taimake da ko ba a yi ba na uku ita daukan nauyinta ake yau idan namiji kina da kani kaddara kani ɗaya kike da shi shekararsa arba'in matarsa ɗaya ko aure kika yi auren ya mutu gidan ma za ki koma sai ki koma gidansa ki zauna an raba gado an ba shi dubu ɗari an ba shi dubu hamsin to wancan dubu ɗarin nasa shi za ki koma kuma kina ci ƙarƙashinsa sannan mijinki idan aka raba gado iya da kanwarsa ta yi aure a wani wuri aka ba ta dubu hamsin shi ya samu dubu ɗari a can dubu hamsin din nan nata nan nata ne amma shi nasa dubu ɗari aka ba shi yanzu nawa ne ne naku ne dan ku zai zo ɗauki na a cikin akwai mata to shi sa duk abin da ga addini ya yi akwai tsari ita mace ko ta fi kowa kuɗi a duniya in dai tana zaman aure miji yana kusantanta to ko shi ya fi kowa talauci a duk duniya ita ta fi kowa arziki a duk duniya to ciyar da ita wajibi ne a kansa a ce duk duniya ba ta daga kamar sa ita kuma duk duniya ba mai kuɗi kamar ta to in ta ki ci cefa ne wajibi ne sai ya nemo ya ciyar da ita ko bara zai je yi ko dako zai yi ko ruwa zai ja a rijiya a biya shi sai ya zo ya ciyar da ita a shekarun addini ya yi adalci <laughs> na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah ba wanda suke da za cikin go na'am eh an taba wannan magana da to amma Allah bai hukunta ba dan ban zauna ba sabgo harkoki na yanayin rayuwa sun yawa sai dai in ku za ku tsara ku buga ko ku yi photostatic zai nemi to ba damuwa an yi wani dan uwa mai bookshop magana yayi alƙawarin cewa insha Allah ta'ala zai yi kokarin nemowa ko kuma ce ya ce zai nemo insha Allah ta'ala lalle yanzu ake ban labari ta bayana wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh a yi sauri isauri lokaci ya ja idan da sunan bashi ya ci zai biya da sai da in idar ce ta yafe in dai da sunan bashi ne to bashi sunansa bashi in kyauta ya nema sunansa kyauta in tace ta yafe ta yafe amma in ba da faɗa ba haƙƙinta ne ɗauki haƙƙinta zuwa gare ta saboda ka'ida daman shari'a ta ce la tu'adduna al-huquq ila ahliha kuma da haƙoƙi zuwa ga abokansu. subhanaka allahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala ala.